أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أسنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صدر موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم اجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبغون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أخرج الأنبياء والسيد والسبيل نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول يا رب سبحانه وتعالى Bergaduh dengan melakukan kamu itu orang Jadi kita Ya Allah, Allah, لا دليل على أحوال محمد صلى الله عليه وسلم بغير تبدل الأحقاب قد ورد عنه في اللغة بين تفسيره يتبين عنه بفضله سبحانه وتعالى بكتاب كتابنا انزلناه اليك مباركا لتذكروا الايات وليتذكروا اولي الالباب القران من كتاب da muka sauka maka shi ne albarka domin mutane ne ka dabbule ayoyin lura da ma'anar da ayoyin ma'anar ka kwanta ko masu haka da su a wa'azarci da shi wala ka Qur'an yana mulata, ka fassara shi zuwa ga wadanda aka wadanda kawai ne don ba ta jin larabci ومبالغة تدريسية كان معنا لما أفكر في في دارة القرآن في دعاء الرياضيات التي فسوتنا من النسوي لا يتدبر من القرآن فمعنى الكلمة juga fakar Al-Quran itu adalah beliau atau balar juga dalam wajib akan dari Al-Quran, Pak Kita berada di jatuh ke dalam kitab Jadi apa itu? Ma'amul kitab aduran dari rumah ini. Ya tujuan ada masa ayat Al-Quran. Jadi kata suatu kata orang ini. Jika pada dasar corona semua nak ada bulu nak paduha. Kita berebat aduran Al-Quran ini. Kita beriman juga. Aku aku kata. domin ya ba kuma kare kare da zaɓe kai su shiga ko kuma ta zaɓe kai da kafin ina zuwa hali ina wannan watan ne na ramadan da ke bada wani tafsirai a wannan ƙasa ta mu da shi barka da Najeriya da ko ina da wani tafsiri na alhaji da ya kawo gidan rediyo da talabijin a masallatai da gidaje da haka ne kuma alkhairi ne da zai ba da dama ga wanda ke son mutuntar Qur'ani da ke domin kuma dama wata Ramadan mutane na Qur'ani a cikin wannan wata ne aka kafa da Qur'ani gaba ɗayan sa daga daurin ko su ba bai da a kamar duniya a cikin wata Ramadan Allah ta ya karɓe shi فمن يجعل شهر رمضان الذي يدل به القران فشهد للناس وكل الناس يقول رمضان وذا رمضان فقد معاد اليه المسؤوليه الامه sannan kuma ya zama wato wani bizari ne da ya rana da tsakanin ƙarya da gaskiya da shirya da bata da abin da yake na jini da alamun da ta ala ya bata shi a wata ramadan فتتقارب وتتخلى صلى الله عليه وسلم وحييك ثم ترى بعد رمضان لقد رحمك في سيره المسجد القدر خلق الإنسان من علم يسر وربك الأكرم الذي علم بالقدر علم الإنسان ما لم يعلم الله تعالى تقرد عليه ذلك يوم فالمسرور على ومن الله صلى الله عليه وسلم وقد من إلى انه تعالى تعالى بتحقيق الانسان ونسبة مع دليل جواز الأحد على يقوى رغبات الشخص فذلك مدى رغبات ملائكة جبريل يسوع وجنة محمد صلى الله عليه وسلم تصنع مدارسة على القرآن وتصنع خلق القرآن دونين تبارك الإنسان تعرف محمد صلى الله عليه وسلم تذكركم القرآن الشيطان كما قال الله malaika jibril to duk ya so wajen manzon Allah ta sama masa karanta ma ba sai wata raba ba masa ne kan karanta ma maka ba ta sun kasance a kan ba suna bar komai da za ka masu aji don wata ya kan wata raba ba da haka ya kamata mu da hankali mu zuwa ga alƙur'ani wannan wata mai albarka musamman karanta shi da kuma sauraron tafsirinsa a saurara tsakanin da Allah ne a fahimta a yayin da shi wanda ya zama wajibi a kan al'umma sai in ba haka ba babu ranar da kuma za ka yi fassara a Qur'ani don za ka yi karatu suka da ake yi ba a wata Ramadan ko wasu ne ka kai ne gaba na ka kai ba kamar Ramadan ne tafsiri wa Qur'ani ya kunshi abubuwa da akwai aƙida a cikinsa akwai shari'a da kusurkusun wato ayyukan da kan adam yake na ibada ko na mu'amala akwai bayani a kan tabi'u sannan akwai kristoci da ubangiji ta alaba na annaba da suka gabata tare da mutanen su ko na mutane da ke kowane da ba annaba ba aƙida ta ke tushe shi ne da duk abin da yau da ka kusurta shi a zuciyarka ta abin da ya tafi a addini kamar imani da ranar lafiya ba ka imani da wani da ala shi kaɗai ta ba da zuciyarka a bauta sai shi shi ya halittar nan da ba ɗaya babu wani wanda ya ke tafi shi إنما أمره إذا أراد شيئا أن da له كن فيكون yana tsaye abu zai ta mu kafa kai da abu ya kafa shi ne mai halittar na gaba da ta kadai kaga yana da sunaye da ko da babu wani ke yi ta, ne ka kamar da ke shekul ba ko kamar da basir babu wani abu da yake da ne na gwamnati subhanahu wa ta'ala cikin ka ba yi na kowa ba ya zarta na kowa yi na haka da sauran sifofin ka gaba ɗaya ta. imani da ranar lahira ita ce ranar da za a tashi mutane bayan su mutu bayan sun duniya suka yi musu sakayya a bisa ayyukan da suka yi a nan duniya ibadar da suka yi da wahala da suka yi kai wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da su wajen sa Allah imani da dukkan abin da yake faruwa da an tashi kiyama Qur'ani yayi da ayyuka zaman kabari da azaban kabari da tambayoyin da za a maka kabari sannan tarukan kiyama da tsorace-tsorace da ke cikin ka da yadda ma za ta za a filista duniya ta gaba ɗaya a yamun nasa a harbi nasa a haɗa zuwa zuwa ƙasa a gura tarwace bai za su fitar da su da fasin wahida wa kuma da abu wani za su fasin kasa da kasar wahida a yau ku shi maka a cewa duk ra'ayi na bayani inda sama za ta tsari inda zuwa ko za su zarge da su ka tafiya a kan shi da su kama wato ainihin abin nan a kai ko kuma duka ko inda ne haka da su zama sannan bayan gajiya ya mata da mutane da kuma kuma da kuma ta yi bayani da tarukan siyama da hisani da auna dukkan bayi kyawawa da suna nan hawa da suna da shiga a kura a kan suke sai dai kayan da a cikin aljanna mun halin da a cikin kawai ba su da da bayanin a kan da aljanna da wutar duk alqur'ani ya yi bayani labarai ne na gaibu wanda ba ku san su ba amma kuna da imani cewa za ku faru nan gaba kuma dole ku yarda da haka domin kun ya yi imani da kai duk wani abubuwan za su faru ranar alkiyama alqur'ani ya mana bayani wannan suna yi da cewa aqida imani da barbarin Allah ko da suka wuce da manzon sallallahu alaihi wasallam imani ga malaiku wasu ta ne wanda mu ba ma iya gani amma su suna gani ubangiji ta ala halitta da haske kuma su ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba mu wasu kan yawan su shi kuma ya rabu da zarafi da ku, shi kada ne ya san adadin yawan kai imani da su kai imani da ne da Allah ta ala ya saukar daga sama a taura da da lura da alƙur'ani duka abin da ya yi da alƙur'ani da imani da kaddara alkhairi da shafin Allah abu da ya tare ka na alkhairi daga Allah ne abu da ya tare ka na bala'i da masifa shi ma daga Allah ne ba haka wani abubuwan da waɗanda suka yi kama da su ne ke cewa aƙida kuma su ne kulki wato asalin addini ko da wannan ba za ta kuma yi kara ko mu sha uku amma kai na kira zuwa gare su alƙur'ani ne ta sauka shekara goma sha uku saboda ya tabbatar da aƙida sannan bayan nan akwai shari'a ta zuku ne wajen wajen ibada a can wani mu'amala da za ka yi sallah da za ka yi azumi da za ka yi hajji da sauran ibadu wanda Allah ta'ala wajen ba bayan sa wakar da na ba alwala sai da sauransu duka ƙur'ani na yi bayani da kuma da za ka yi mu'amala kamar ciniki ya za ka kasuwa ya kamar aure ne da wajen wajen aure da shagudansa da kuma dukkan wasu abubuwa cikin amala da shiga da yan uwanka na yau da kullum kamar ba kamar shekina kamar ba da haya duk Qur'ani ya yi bayani zalla ta kuma ya ƙara shi bayani sannan haka nan akwai akala wato da wanda القرآن لا إله إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى قلوب عظيم وما بين وطلب في أبي أنت يكون فما رحمة من الله إلا له ولو كنت فضلا قليل القلب ينفض من حوله Allah تعالى بصوت ba بصوت mai tausayi ne بصوت kuma mai tausasawa mai hakuri ne mai kankanta kai ne ba waɗanda mazala ta fara ta fasu da su ka kuma bayani a kan ɗan da ke su wanda ya wajen mafafaki ya nisanta zuwa alƙur'ani ya kawo ya bayani kuma girman kai da biki da kai da da da da da da da da da da da da ya yi bayani da yawa a tsakanin suka zo aiki sannan bayan Allah ta'ala ba da tsokoki na annabawa da suka gabata da ya suka yi gwamna da jama'a su ya ainihi suka zo da wannan kafin da wani kafin suka zo da shi ya ta kaya ta kaya ta kajin da al'ummatan tun daga manzon farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ta ala mana bayani cewa shekara ɗari tara da suka yi yana kiran mutanen da zuwa ga addinin Allah amma ya kaɗan da su amsa a aiki aka halakar da su da ruwan rufa shi kuma annabi nuhu da wani kai imani aka kirantar da aka kirantar da su da wato a jirgin ruwa na ka nan su annabi ta su annabi hudu su annabi lutu su annabi musa annabi isa alaihi salam alaihi salam ya tafa tsare da almasansu suka ƙura'ani da babu isa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ta tsakanin da Quraishawa Makka Kur'ani kila eh, eh, eh, ya kawo waɗannan labaran don suna da cikin mutane da ke kodi su faru da ya tsare da mai kuɗi da bai Allah da haka da alama ta yaya rayuwar da ta kasance a ƙarshe Allah da ala halakar da ya kasa tsakanin ƙarfi da hawa da ta kowa mulki da gaggawa da fili da kai Allah ta ala duniyar da shi a kodi da farko ya raina kansa a ƙarshe har ma ya da zai amfani shi ba a iman da sauran waɗanda wasu ne ba da ba da kisoshin bakar ba Allah na ba da kisa da yi wa kusa ba kuma ta asurori daban-daban da zai ta zartawa a kasuwa abin da wani kan mutane suka yi suka samu tsira to kai ka shi don ka samu tsira abin da wani kan mutane suka yi aka halakar da su ka guji wannan abin domin kai ma kar ka je fata a cikin haka wanda suna amfani wato ainihin ba da rikicoji a cikin alkur'ani wanda da kawai wanda yake tattare da zai iya fahimtar shirya da gane da idan Allah ya sa yana da rago a shirya wannan abubuwa sun yi suke cikin alkur'ani kuma sun ne ke fassarawa yau kullum za a karanta kowane wata za a karanta na ramadan za a karanta abin mai sauƙaƙa na ayo ayoyin alkur'ani an fassara shi fara ita za ta wani ci gaba a haka a haka har idan akwai kan fana wata sai a ga an sauki ma alkur'ani gaba da yau sannan wasu ayo ba ka ji fassara su ba wajen wannan malami za ka ji fassara su a wajen wani wani malami daban shi zuwa wani karatu alkur'ani da tafsiri suna da falada da yawa ba bayan da yadda za ka samu a cikin sa sannan akwai lada da yawa sannan ko mala'iku za su ce wa yau Allah ta'ala ne ka bar mu da kuwa kamar yadda to a cikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta mai sama qawmun fi bayti bi dunillah يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفت الملائكة وذكرهم الله في من يشتهي. يوجد سكة suna ainihin karanta alƙur'ani a cikin ɗakin Allah a masallaci suna ta mudaratar sakakakin su kai, su da su su rike shi don su yi aiki da Sai don haka sakata da shi haka wani da alaƙi rahama tana lullube da sannan jikuwa tana sauka abu. sannan kuma mala'iku za su kewaye su sannan Allah ta ala zai bebe su a gaban mala'iku cewa su bayan Allah ne mutane su. Sa kana son imanin kai kawo kana son ka samu nutsuwa a rayuwarka ka samu rama, Allah subhanahu wa ta'ala da dinka zuwa ya aiki karanta. idan mutum baya bai samu haka ba to karkinsa zuciyar da za ta ke kake sai zama alkhairi baya shiga shi yasa aka kokarin a a nuna masa hanya ta shirya a nuna masa wani abu da alkhairi da shi bai kai ta ba saboda yayi nisa da alqur'ani nisa da kaga ta yi ta amma in kun yana tare da alqur'ani na sauraron sa zuciya ba tana yin tauri zai zama alkhairi yana shiga sharri ba zai ka ba da ba shi ba sai ta ba ana nan da yara kana alqur'ani da ka ga abubuwa su ke yi hankalin da ya to da ma an da kuwa mutum ya kodo a yi tare da hajjari ba ba da na amanu ba da imanu a cikin tafsirin don zuwa ta ɗauka munafukan za ta ga waye wannan sura ta fara imani sai ba zai kara ya amma amma mummune kan ta fara musu imani kuma suna murna da saukowa wato da Qur'ani duk kuma da kai za ka ji ne farin ciki da daɗi ya ƙara maka imani sahabbai da aka suna kuka wai za ka rusu da kabin abin nan za ka da da ya ƙara da الجواء وعندما أنزلت سورة ترى أعينهم تكتب وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين كثير واذا ما سلموا ما انزل لهم واذا سلموا ما انزل لرسول ترى عينهم تفيد من الحزن وكذلك في ابو ذر وقام الله صلى الله عليه وسلم تصلى حرمه على الكبير وقال علي فلا ادري ان تسمع الى جبل إذا قلت فقد نزلت ولا القرآن يقول فإذا كنت تسمعنا عن suna da a Allah ni imani da abin da ka saukar ka ta mu da kuma ya kai shi da yawa ko da ka Qur'ani akwai rahama ta cikin da akwai da zuba ta a cikin sa yakan sa mutum ya rena kansa ya tabbatar da kansa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai za ka ga wani shi sai hankali da tashi sai ka ga wato idanun bina da hawaye wasu na da rayuwa wannan riki yi imani da wannan

وإذا أخذ تدريب هذه الأشياء يتفكرون Allah ta ya ce da za ku ɗaukar da alƙur'ani a kan wani a ce da shi da yana kike saboda tsoron ya kamata da fatan tsoron alƙur'ani da yi Jadi kamu merasa ada cara mana iman ini, cara mana Menjaga ini, cara Jadi itu kita aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai su sifata sun kore ta saboda ganin girman Allah da don ana ce Allah da ala tare da wani tafsir da kuma kowace a ta ce sai subhanahu wa ta'ala ko Allah da ala ya ce sai Allah ya mamu zuciyarka sai da tsoro ya kama ka saboda Allah subhanahu ala, ta'ala da an karanta muku ayoyin Qur'ani kuma sai ayoyin da imani duk da aka karanta ba ka wannan ba ko ba ka ma'anar ta ba ta cewa a yi to daga lokacin za ka yi ka yi mantu ka taura ne cewa za ka yi aiki da gida ka yi aiki da gida kuma ka tsara maka yi nan ce a bari daga lokacin da za ka yi sarki wannan abu da aka ce a bari za ka aiki da aya ka ne kan ciwon nan ba ka Allah da tsakanin ka da Allah da ke kawai ke ka ga wato aiki imanin ka ya ka kuma ka duk zai sauraron Qur'ani duk neman shiriya kullum imanin ka ta zuwa kullum yau da gobe imanin ka yana karuwa saboda kana son imanin ka karu to ka dinga halarta inda ake fassara ne littafin Allah subhanahu wa ta'ala don babu wani shiriya sama da Qur'ani sai ka Allah ta lafiya ka bi ayyi hadisi fa'a idan dai alƙur'ani ne sa da su ma zato wata magana kuma za ta sa magana Allah ne ta'ala Allah ya halitta bayan sa ya halitta duka kan da hankalin da fahimtar da kokolon kuma shi ne ya magana yi da kullum da fahimta abu ne zai sa ka zama Allah ne ke magana da bayan sa da sai ke ba da yake ba su labari yake hira da su da sai su gane ilmansa to ji tsoronsa su fahimci addininsa su yi aiki da abin da suka ta na Qur'ani don su samu tsira wa duniya ne fanci dukkan wani abu wanda zai hana su wato son Al-Qur'ani ko fahimtar Al-Qur'ani ko aiki da wato shi kanka al idan suka fahimci menene Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ba ba saboda baya fahimtar dalilin wani subhanahu wa ta'ala ya yi goma don Allah sallallahu alaihi wa sallam shi a kuma da zai zaka shi girma sana kawo wa sun mamaki kisoji na al'ajabi da manya-manyan kalmomi da manya ya umarnin da ke subhanahu wa ta'ala shi ba da lokacin sauraron su ba karamin asara yake ba amma duk wanda ka daina ilmantuwa wani zuwa wani ya ba akwai alama alƙairi a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani ya kara mana ilimi ya ya Allah ya sa mu a cikin rahamarsa gobe gida za mu kai a nan mun wuce da wannan bayanan da zai insha Allah saboda ruwan sama da aka yi ke sa mara farko da ke sa ba Allah wanda za mu ci gaba da tafsiri da bara kamar yadda suka saba ko da wani wannan inda buɗe da karatu da yadda aka saba yi ba ta'ala ya sa a kan wani gabar wannan wannan lafiya da lafiya kuma ya nazarta mu da ayyuka da gare waɗanda ake yi a wannan wanda suke sa ta'ala da ya da Allah ya da kuma ya mu a cikin wannan wata ko da da ya rubuta mutum lokaci suna roƙon Allah ta'ala ya shafe wannan rubutu ya rubuta mutum aljanna ta wata Ramadan da ayyukan da muke a cikin wannan wata Ramadana ta ta albarka bagi ibadah ta'ala yang sama dengan dulu وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ya, ta ta ta ta ta ta ta ta